demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba batun miƙa mulki a Amurka. Me ake hange zai kasance manufar gwamnatin Trump game da Afirka? Za mu ji fashin baki. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakila kuka riga kuka ji ranar Juma'an nan 20 ga watan Janairu za a yi bikin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald J. Trump a zaman shugaban Amurka na 45. To shin ya tsarin yake ne? Akwai wani bambanci ne daga wannan gwamnati zuwa waccar? Tambayar da na yi wa Shehu Yusuf Kura kenan. Bisa al'ada tun da Amurka suka fara yin zaɓe tun daga kan George Washington na farko har zuwa kan Donald Trump ɗin nan da za a yi kusan abin da ake yi ba wani gagarumin canji aka samu ba mm. dama dai yanzu already obama ya kwashe kayansa daga white house amma har yanzu shine shugaba kuma akwai abubuwan da zai yi har ranar juma'a din har karfe tara zuwa goma zuwa goma sha ɗaya akwai abubuwan da zai yi misali a irin wannan rana ne shugabanni suke yin afuwa ga fursunonin da aka ɗaure ko dan saboda an kama su da ƙananan laifuffuka amma aka yanke musu hukunci na dogon lokaci ko kuma ma waɗanda aka same su da manyan laifuka shugaba yana da ikon iyafe musu to a wannan rana akan fito da sunayen mutane ɗaruruwa wajen ɗari uku ko hudu to abin da zai faru a wannan rana mutane za su ta tururuwa zuwa nan kusa da ofishinku yayin da shi kuma shugaban mai jiran gado wanda zai hau da shi da mutanensa suke can suke ta kokarin tabbatar da ganin cewa an yi abin nan ba tare da cikas ba abin da zai faru shine idan an zo har lokacin da zai yi rantsuwa lokacin da mataimakin shugaban kasa zai yi rantsuwa har yanzu obama ne shugaba Obama ba zai sauka daga shugabanci ba sai Donald Trump ya ɗauki Bible ɗinsa ya yi rantsuwar kama aiki hmm. da kuma yin biyayya ga tsarin mulki. To daga lokacin nan sai obama ya koma bayansa ya tsaya sai kuma a rako obama bayan an gama jawabi duk sun gama jawabansa sai a rako obama ya shiga mota da shi da matarsa su tafi to karshen mulkin obama kenan officially ya tsaya ya ga an rantsar da shugaba ya yi biyayya ga shugaba ya yi mubaya'a shi kuma shugaba da hau ya rako shi ya yi bankwana da shi ya tafi daga lokacin nan karfe goma sha ɗaya da wani abu ko sha biyu saura wani abu an riga an gama musayan mulki Donald Trump ya zama shugaban kasa. Kaga dai yadda aka zafafa yakin neman zaɓe. sali dai abin da ya faru tsakanin shi Donald Trump da Hillary Clinton amma duk da haka mijin Hillary Clinton tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da kuma ita Hillary Clinton za su halarci wannan eh, bikin rantsar da Donald Trump. Mm. To wannan shine ƙawa da tsari da kyan harkokin siyasa kamar yadda ka ce kowane shugaba da yake da rai kuma yake da lafiya zai halarci bikin rantsar da sabon shugaba da haka kamar yadda kai bayani jimmy carter shi ne ya fi daɗewa mai rai a zama tsohon shugaba to zai zo wannan biki na ranar juma'a george w uh, george herbert walker bush wato george bush uh, babba mm. shi bai da lafiya amma george bush ɗayan ƙaramin zai zo bill clinton da matarsa hillary clinton kamar yadda ka faɗa za su zo to kaga idan ba a amurka ba babu inda za a yi wannan ka dubu abin da ya faru tsakanin shi donald trump da hillary clinton da baƙaƙen maganganu da kaza da kaza kuma ita ta fi su samun yawan ƙuri'u kuma wannan abin ina mata ciwo a kai amma duk da haka ta haƙura ta zo ta bi ta miƙa wuya da ita da mijinta za su zo za su halarci wannan biki wannan ya nuna cewa duk in an yi abu an gama a siyasa irin ta amurka inda irin ta kake kwaikwaya to duk abin da aka yi aka gama to ya kamata in an zo an ce ga shugaban kasa a zo a bi shi kuma a taimake shi a tabbatar ya samu nasara an yi maganan haɗin kai tsoffin shugabannin amurka da ma waɗanda suka yi gogayya da hamayya da donald trump za su halarci wannan biki to ya kuma sauran jama'a ganin yanayin yadda yakin neman zaɓen ya gudana akwai zarge-zargen cewa akwai shi kamar donald trump yakin neman zaɓensa ya assasa bambanci da dai sauransu ta yaya za a samu haɗin kan ƙasa to wannan shine inda yake sakar tasa wato idan za ka kalli kamfen ka ce a kansa ne mutum zai gina makomar ƙasa ko makomar gwamnati mutane da yawa za su yi kuskure akan haka kullum sabuwar gwamnati ta shigo tana shigowa ne da wasu matsaloli da za ta to da su daga kamfen ballantana ma wannan kamfen da na farko yawan mutanen da suka zaɓe shi ba su kai yawan waɗanda suka zaɓi wacce ta faɗi ba yawan mutanen da suka fito suka yi korafi a yanzu magana nan da muke yi akwai mutanen da suke ta barin washington dc suna ma barin birnin ba sa so a yi wannan abu ma suna cikin birnin ba ma wai za su je ba ma ba ma za su haƙura a yi suna ciki ba so da zancen batun haɗin kai yanzu abin yana kansa yaya kake kallon mutane da ya zaɓa a matsayin ministoci a gwamnatinsa daidai dukansu galibin su fararen fata ne galibinsu attajirai ne To, um, wannan ita ce matsalar kuma ya kamata mutane su fahimci gaskiya mutumin nan attajiri ne, abokansa da waɗanda ya sani attajirai ne, abokan hudarsa da mu'amalarsa attajirai ne. Saboda idan ya zo zai zaɓi mutanen da za su taya shi aiki, watakila ta ya fara duba waɗanda ya sani. Ni a ganina ga hankalina ga zatona. ba zai zo tun da waɗannan mutane duk da yake naɗawa ai aiki za su yi masa manufofinsa za su aiwatar kuma dole manufofinsa ba za su gini ba su tsaru sai da amincewar majalisa saboda haka kuma baya da za a yi majalisa ta zartar da abu a kasafin kuɗi ko ta zartar da wata doka wani sakatare ko na lafiya ko na harkokin waje ko na tsaro ya ce ba zai yi ba saboda haka ko da da mutanen da yake zaɓa ɗin ba irin ordinary amurkawa ba ne da ake ganin eh za su wakilci bukatu sun san ciwon amurka sun san wahalolinsu sun san tsare-tsarensu daga ƙarshe dai abin da shugaban kasa zai yi ba zai iya yi ba sai da majalisa ita kuma majalisar nan tumbin giwa ce da talakawa da masu arziki da masu ilimi da bakake da farare saboda haka dole ne ko da donald trump yana so i kawo wani tsari wani canji dole ne sai ya samu amincewar majalisa saboda haka ministoci ko sakatarorin da za su yi masa aiki shi za su yi wa aiki su kuma majalisa su za su kafa dokoki da manufofi da kashe kudaden da za a yi wannan aiki da su a ganin ka wani irin manufofi ne gwamnatin trump za ta bullo da shi game da mu'amalar amurka da kasashen afirka to magana ta gaskiya shine shi mafi yawan abin da ya fi mai da hankali a kai menene bukatun amurka yaya in yana hudda da najeriya wani irin fa'ida amurka za ta samu a wannan hudda saboda haka ya kamata kasashen afirka da shugabanninta su fara tunanin cewa to yanzu wannan mutumin ya shigo zai shigo ran juma'a menene kamun mu muna da kungiya ta au wato kungiyar haɗin kan ko kuma tarayya afirka su ne ya kamata su tsaya su nazari su ga me yaya za su bullo da manufofin hudda da amurka a dunkule amma idan suka rage in suka sake iya eh, mu'amala da wannan shugaba shi kada iya eh, mu'amala da wancan shi kada iya eh, to su kansu ba za su iya samun wani fa'ida daga wannan mu'amala ba na ɗaya kenan ai abin da turai take so ta yi yanzu kenan ta ce za mu tsaya mu gani menene manufarsa sannan za mu haɗu gaba ɗayan mu mu sanya za mu hudda da shi su ma 'yan afirka abin da za su yi kenan domin idan suka sake suka ce wannan mutumin za su ba shi dama kirawo shugaban najeriya kirawo na ghana kira na wannan yi mu dangantaka da su to daga ƙarshe ba za su iya samun komai ba domin shi abin da yake tunani kullum shine mai amurka za ta samu daga ina amurka za ta samu wani tasiri ko fa'ida a kowace irin hudda ko ta kasuwanci ko ta addini ko ta zamantakewa ko ta tsaro ko ta menene ma saboda haka ni shawarar da nake ganin shugabannin afirka za su yi su dunkule gaba daya su zo su tunkare shi su yi hudda da shi a matsayin dunkulalliyar kungiyar kasashen afirka idan ku ba su yi wannan ba to zai yi wahala su samu wani abu daga wannan gwamnati to a ƙarshe a ganinka wace irin nasara kake gani donald trump zai samu idan a kwatanta da shugabannin amurka da suka wuce saboda haka harkar kula da lafiya nan da shekara ɗaya wani abu ne da mutane za su sa idanu a kanta batun bakin haure za a samu rage a bakin da suke zuwa nan ko ba za a samu ba sannan na uku yaya tattalin arzikin ƙasar zai kasance domin ka san har sukan gwamnan babban bankin ƙasar nan yayi cewa bata iya aiki ba to yanzu zai yi aiki da ita za a gani za su yi aiki tare domin su ci gaba da haɓaka tattalin arzikin ƙasar ko kuwa idan wa'adinta ya ƙare ba zai sake naɗa ta ba zai kawo nasa sabo da tattalin arziki da kula da lafiya musamman da hudda da kasashen waje wajen yakin nan da ake a middle east da sauransu a nan ne mutane za su zira idanu su ga wani irin shugaba zai kasance tun da shi ba shi da wani rekod bai taɓa zama sanata ba bai taɓa zama gwamna ba bai taɓa zama ɗan majalisa ba ba abin da za ka iya nuna nuna aka ce ga manufarsa dole sai dai a bari ya yi abin da ya yi a matsayinsa na mai mulki sannan a cikin wata biyu ko uku ko biyar ko shida ga masu ɗoki su fara tunanin cewa ga irin gwamnatin da yake tafiyarwa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikonsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya